na cewa ku soma aikin hakarin ma'adinai na imuraren cikin watanni uku sai gashi wannan wa'adi ya cika a ranar 19 ga watan yuni na 2024 kuma kamar yadda na gabatar muku a ranar 7 ga watan yuni tsarin da kuma gabatar mana da wasiƙa ta ranar 26 ga watan afrilu da kuka yi bai gamsar da mu ba ta sabili da haka a cewar wasiƙar ta minista bisa aiki da kudiri na hamsin da tara da sittin da ɗaya na dokar mu'adinai taron biyu ga watan maris na alif da ɗari tara da tasa'in da tara wannan fili na haƙar mu'adinai na imuraren ya dawo ga hannun gwamnati to koya sauyan ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin haƙar mu'adinai a ƙasar ta Nijar irin su Rotab suka ji da wannan mataki na ƙasar ta Nijar tambayar kenan da nawa, Abubakar Iliyasu wanda ya ce da ni. Wannan ne ta samu asali ne a shekara dubu biyu da tara suka ɗauki alkawalin dubu goma sha biyu za su fara wannan aiki a yau zancen da muke muku ba a yi ba wannan aiki kun da kun sa aika a an shorin an ba su kashedi kuma amma an gaya musu cikin dokokin Nijar ga kudurin da ya ce idan ba kai ba aiki lokaci ya kai a amshe wurin gare ka. Wani bincike dai da kungiyoyin fararen hula suka gudanar ya nuna cewa akwai lasisi kimanin biyu na haƙar mu'adanai ko kuma binciken ganin ko akwai ma'adana a ƙarƙashin ƙasa da gwamnatin Nijar ta bayar wanda har ya zuwa yanzu ba su fice goma da suka yi amfani da wannan lasisi ba wanda suke ganin ya kyautu a karɓe duk waɗanda ba su cika ƙa'idoji ba. To ko me za a iya cewa a dokance dangane da wannan mataki da Nijar ɗin ta ɗauka? Atto na maiwa malami ne a jami'ar birnin Tawa cewa ya yi. A dokance gwamnatin Nijar tana bisa huruminta na ta amshe wannan wuri na haƙo arzikin uranium saboda gaskiya kamfanin urano ya gwada rishin adalci dangance da halayen da ya nuna tun bayan juyin milki na 2010 zaukeo kenan wannan ya isa dama wadda za ta tabbata ma duniya da cewa kamfani ne wanda bai san ba kima rishesheniya tsakankanin mutum biyu sai da wata sanarwa da ya fitar kamfanin na orano na kasar faransa ya nuna damuwa kan mummunan tasirin da ya ce wannan yanke shawara na janye ba su izinin zai haifar ga ci gaban tattalin arziki da ma zamantakewa a yankin inda ya ce a shirye suke su bi hanyoyin tattaunawa da gwamnatin ta nijar wanda idan hakan bata samu ba za su iya shigar da kara a gaban kotu ta ƙasa ko kuma ta ƙasa da ƙasa kuma a cewar atto na maiwa malami a jami'ar birnin tawa sai fa hukumomin na nijar sun tashi tsaye tun yanzu kan wannan batu ya kyautatu tun yanzu gwamnatin Nijar ta yi tanadi ta nemi mutane waɗanda ke da sani bisa ga wannan yanayi domin su tallafa mishi kan ƙoƙarin kare kanshi da kanshi dangance da wannan badakala da za ta bullo kai. An yi dai sama da shekaru hamsin a jamhuriyar ta Nijar. kamfanin nukiliya na ƙasar ta faransa mai suna orano wanda a baya yake da matsayin areva yake haƙarar karfan uranium a ƙasar ta nijar wanda sau tari ƙungiyoyin 'yan fafutuka suka yi ta sukan lamirin yadda ƙasar ta faransa da ta yi wa nijar ɗin mulkin mallaka ke cin karanta ba babbaka kan wannan ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa musamman ma na karfan uranium